biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida. A wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji Musa Wali Allah ta'ala ya ji kai shi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan wanda kuma wannan shi ne mu na hudu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 كان ذلك في الكتاب مسطورا Ubangiji ta'ala ya ce wa in min ƙaryati kuma babu wata alƙarya wadda aka halakar da ita illa nahnu muhlifuha ba ce sai ya kasance mu ne muka halakar da ita qabla yawmil qiyama gabanin ranar alƙiyama aw a azaban shadida ko kuma mu azabtar da ita azaba wanda take mai raɗaɗi mai tsanani kana zalika fil kitabi masura lallai wannan ya kasance abu ne wanda yake tabbatacce a rubuce a lauhul mahfuz ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana ba mu labari game da wata sunna daga cikin sunnonin Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka kasance ba sa canzawa shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake halakar da al'umma a lokacin da ta saba masa a lokacin da ta ƙetare iyaka a lokacin da Allah ta'ala ya haita wa al'umma manzo ta ƙaryata wannan manzon ta saba wa wannan manzon ta biye wa son zuciyarta manzon ya ci gaba da yi masa wa'azi ta kiwa azantuwa to abin da yake biyo baya shine in ma Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'umma ɗin baki ɗaya ko kuma ya saukar maka da wata azaba mai tsanani wanda wannan azabar za ta sa ka gane ta ka tuba ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ka sa fahimta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari daga irin wannan sunna din yace wa in min qaryatin illa nahnu muflikuha qala yawm al-qiyamah aw mu'adhibuha adaban shadida kana dhalika fi kitabi mastura ma'ana duk wata al'umma da ta gani alƙarya da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a nan malamai suka ce yana nufin ƙoran kuffar wa zalimin shine garuruwa na kafirai da kuma azzalimai waɗanda suke ƙetare iyakar Allah subhanahu wata'ala suke saba umarnin Allah madaukakin sarki to Allah subhanahu wata'ala yana halakar da wannan al'umma ɗin ta hanyar kashe su ga baki ɗaya ya sauka musu da wata musiba wadda za ka halakar da su baki ɗayansu ba tare da an rage kowa ba, in ma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ta hanyar wata musiba, kamar yadda ya gabata ainihin wato ga waɗansu al'ummatan don daga san al'ummar annabi Nuhu alaihi salam. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita ta hanyar saukan mata da ruwa wanda ake kira tsokana. Allah ya sauka musu da ruwa ta sama ta ƙasa. sakamakon ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam da sukai da kuma saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya bamu labari game da al'ummar annabi Nuhu a cikin suratul a'raf da suratul anbiya da suratul shu'ara da suratul shura da suratul nuh da suratul hud da suratul yunus da waɗansu surorin mabambanta in muka ɗauki abin da Allah ya bamu labari a cikin suratul a'raf Allah ala yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin gairu. inni akhafu alaykum adhab yawm al-aqim qala alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin Ƙala ya qaumi laysa bi dalalatin walakinni rasulun lir rabbil alamin ubalighukum risalati rabbi wa alsaqukum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر فأنجيناه والذين معه في الكل وأدركنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الله تعالى شيء منكم tura لن lallai zuwa ga mutanensa dan ya musu wa'azi ga kuma irin sigar wa'azin da ya musu ya ce ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na haƙiƙa ni mai gargaɗi ne a gare ku Ki ne muku gargaɗi akan ku bi Allah ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a amma ƙarshe suka karyata shi suka yin imani da shi suka karyata shi Allah ya ce sai muka halakar da su muka tseratar da shi da waɗanda suka imani a cikin jirgin ruwa yadda Allah ya halakar da su Allah ya labarta mana cikin suratu Yunus wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa ghiba al-ma wa udiya al-amru wa tawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmin zalimin Allah ya saukar musu da ruwa ta sama da ƙasa aka ce da sama ta saukar da ruwanta aka ce da ƙasa ita ma ta fitar da nasa yayi ambaliya ƙarshe ruwa ya haɗu sama da ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su baki ɗayansu. babu wanda Allah ya tseratar a ciki sai waɗanda su hau jirgin ruwan annabi ne kaga anan Allah ya tabbatar da faɗin sa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'azzibuha azaban shadida kaga waɗanda an halakar da su ne baki ɗaya. haka hajawa mutanen annabi ne kuma alaihi salam su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu annabi kudu ba su imani da shi ba suka karyata shi suka ce karya yake suka kafircewa Allah Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya halakar da su fa fa anjaynahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na jabira alladhina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin Allah ce suka karyata annabi hudu muka halakar da su baki ɗayansu. su muka yanke karshen su ta yadda a kasan su gaba ɗaya babu wata al'umma da za ta biyo baya haka ne ya faru ga adawa haka ne ya faru ga samudawa haka ne ya faru ga al'ummar birnin madiyana mutanen annabi shu'aibu to dukkanin waɗannan al'ummatai da Allah ya halakar da su ba wani abu ne ya sa Allah ya halakar da su ba sai don sun cewa Allah subhanahu wa ta'ala sun ƙaryata manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu kuma dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala da ya halakar da su bai ainihin wato zalunce su ba ya aikata musu abin da ya dace da su ne wannan shine abin da ake kira aljaza'u min jinsil amal sakamako na irin aiki da mutum ya aikata shi yasa Allah ya ce fa kullal akadna bi dhanbi kowanne a cikin su mun rike shi ne da zunubansa fa min minkum fa kullal akadna bi dhanbi fa minkum man arsalna alayhi hasiba wa min minkum man akhadathu as-sayha wa minkum man taqafna bihi al-ard wa minkum man akhrajna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون Allah ce dukkanin su mun rike su da zunubin wasu a ciki mun tura musu iska ta halakar da su wasu a su mun tura musu tsawa ta halakar da su wasu a ciki mun sanya ƙasa ta rufta da su muka mayar muka rufe wasu a ciki mun dulmiyar da su a ruwa suka rufe muka kashe su a haka Allah ya ce dukkanin su Allah bai zalunce su ba sai dai su suka zalunci kansu ta hanyar ƙaryata manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ya aika musu ina fata an fahimta haka wannan shine abin da Allah yake nufi da wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'azzibuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'azzibuha aw mu'azzibuha malaman tafsiri sun yi maganganu da dama game da sabbin saukar ita wannan aya din shin me yasa Allah ta'ala ya saukar da ita akwai wani abu da ya faru wanda dalilinsa Allah ya saukar da ayar kuma a'a labari ne kawai Allah yake bayarwa saboda wa'azantarwa ibn kafir alaihi rahmatullah a cikin sa, yake cewa hadha ikhbarun min Allah azza wa jalla bi annahu qad qadama wa qada bima qad katabahu inda fil lawhil mahfuz yace wannan labari ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bamu na abin da ya hukunta kuma ya kaddara sannan ya tabbatar da shi wanda yake rubuce a cikin littafin shi na lawhil mahfuz annahu ma min qaryatin illa sayuhlikuha Allah yana gaya mana cewa babu wata alƙarya daga cikin alƙaryatu waɗanda suka saba wa Allah suka ƙetare iyakar suka kafa face Allah subhanahu wata'ala ya halakar da wannan al'umma ɗin bi an yubi da ahlaha jami'ahum ko dai Allah ya karar da al'ummar wannan alƙaryar gabaki ɗayansu su mutu a yanke bayansu aw yu'azzibahum azaban shadida ko kuma Allah ya azabtar da su azaba wadda take ainihin wato mai raɗaɗi imma bi qatlin ko dai ta hanyar Allah ya turo waɗansu wanda za su karkashe su Au ibtila'i ko kuma Allah ya saukar musu da wata musiba bima ya sha'u irin musibar da ya ga dama wa inna ma yakunu zalika bi sababi dhunubihim wa khatayahum ibn kafir yace ba wani abu yake janyo irin wannan ba ba ce zunubin su da laifuffukan su ana duk wata al'umma da kaga Allah ta'ala ya halakar da ita ko ya saukan mata da wata musiba to ba wani abu ne ya janyo ba ba ce zunubin ta da laifuffukan ta shi yasa yace kama kana anil umamil madiya ko kuma eh, kama kama anil umamil madiya kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana akan al'ummatan da suka gabata Allah ta'ala ya ce wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai su suka zalunci kansu da kansu daga lokacin da za a aiko maka manzo ka ƙaryata shi a ce ka yi kaza a ce ba za ka yi ba a ce kar ka yi kaza ka ce sai ka yi ka zalunci kanka kenan duk abin da ya biyo baya wannan abin da ka aikata na ƙetare iyaka shi ya janyo maka yasa Allah ta'ala ya ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rafiha nawa nawa ne daga cikin alƙaryatai garuruwa al'ummatai atat an amri rafiha waɗanda suka saba umarnin ubangijinsu suka aikata abin da ubangiji ya zo musu da shi wa rusulihi suka saba wa manzanninsa Allah tsara ce fa hasabna an saba shahida sai muka yi masa hisabi muka yi wannan al'ummar hisabi tun a duniya hisabi wanda yake mai tsanani muka ba ka sakamakon sa'a wa Allah da sakamakon ƙaryata manzannin Allah ya ce mun yi musu wannan sakamakon tun a duniya sakamako ne kuma wanda yake mai tsanani wa azabna ha azaban nukura Allah ya ce kuma muka azabtar da ita azaba mummuna wadda ba za ta musaltu ba me yasa saboda sun saba umarnin Allah sun ƙaryata manzannin da Allah ta'ala ya aika musu fa za wa bala amri wa kana aqibatu amri husna Allah ya ce muka ce da su azaba ɗanɗane azaba wadda ta biyo bayan abin da kuka yi na aiki Allah ta'ala kuma ya sanya makomarsu ta kasance makoma ce ta hasara ta tabewa a duniya an tabar da su ta hanyar ɗaiɗaita su da sukan musu da azaba da yanke bayansu sannan kuma za su je ranar alkiyama Allah ya sanya su a wuta a ci gaba da yi musu azaba wadda take ainihin wato mai raɗaɗi. wannan shine ra'ayin Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullah wasu kuma daga cikin malamai suna ganin alƙarya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in min qaryatin anan suna nufin alqura kullaha sawa'un kanat lil mu'minina aw lil kafirin ma'ana Allah yana magana akan kowace al'qarya kowane gari in Allah ya ga dama ba ruwan Allah da wannan garin muminai ne wannan garin kafirai ne waɗannan masu ɗa'a ne waɗannan masu saƙo ne a'a in Allah ya ga dama kowace al'umma yana iya saukan masa da azaba in ma saboda abin da wasu wawaye daga cikin wannan al'umma suke karyata suke aikatawa in aka samu waɗansu mutane daga cikin al'umma suna aikata sabon Allah matukar ba a samu waɗanda suke hana su ba in Allah ya tashi saukar da fitina yana haɗawa ne da masu saban da waɗanda suke shiru gabaki ɗaya. yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul azab ku ji tsoron fitina wadda in ta zo ba za ta taƙaitu kaɗai akan waɗanda suka saba wa Allah ba za ta haɗa ni baki ɗaya kowa da kowa yasa hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga na Aisha Allah ya kara mata yadda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa yanzu jayshan al Ka'aba. فإذا كانوا ببيضاء من الأرض خطف الله بأولهم وآخرهم azala ce wasu mutane za su taho da niyyar rushe ɗakin Ka'aba suna cikin tafiya yayin da suka yada zango a wani fili fetan na ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa da su da suka taho da wannan niyyar da waɗanda suka samu a inda suka yada zango manzo Allah ya ce sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya halakar da su ya fiskar da su ya sa ƙasa ta rista da su ina na Aisha Allah ya tsara masa yadda take cewa ya Rasulullah kaifa yaqif Allah bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa minhum wa fihim asbaqihim ta yaya Allah zai hada da su masu niyyar da ɗan babu ruwa na da ma waɗanda kila kasuwanci ne ya fito da su ta yaya za a hada da su gaba ɗaya a halaka Allah ya ce yaqif Allah bi awwalihim wa akhirihim Allah zai halakar da su gaba ɗaya ثم يبقون على نياتهم sannan a tayar da su kowa akan niyyarsa wannan ya taho da mummunan niyya an halakar da shi sakamakon wannan mummunan niyyar da mummunan nufinsa shine sai a sanya shi a wuta wannan kuma hanya ce ta biyo da shi ko kuma a'a zuwa akai aka same shi a inda yake ko kuma a'a dan kasuwa ne aka haɗa hashi aka halakar wanda Allah ya ce sai Allah ya bashi lada sakamakon wannan kuma da aka haɗa da shi ba shi ne kaga dai ba a cince shi ba ba a zalunce shi ba domin an halakar da shi alkhairi ya biyo bayan wannan halakarwa Allah ce sai halakarwar wacce kasance kamar wata musiba da Allah ya jarrabe shi da ita. Bawa dama Allah ta'ala yana jarraba sa da musiba. Idan Allah ya so shi da alkhairi, ba kowa Allah yake jarraba da musiba ba. Musibar da muke ki muke gudu, Allah duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da musiba, Allah yana son sa Ina fata an fahimta. Allah yana son sa ne. Shi yasa manzo Allah ya ce idan arada Allahu 'abdan idan arada Allahu qauman ibtalahu in Allah yana son wata al'umma Allah yana son wasu mutane sai Allah ya jarrabe su a jarrabe su da wata musiba a jarrabe su da wani bala'i manzo Allah ya ce kamar rufi ya fara ba. duk wanda ya yarda da wannan jarrabawar ya miƙa wuya da Allah ya yi haƙuri sai Allah ya yarda da shi kaga sanadiyar haƙurinsa da mika wuya ya ja masa mai yardar Allah wa man saqita wanda kuma ya fushi idan me za a jarrabe ni me nayi ta kawai yau an jarrabe ni da wannan ko an jarrabe ni da wannan haba haba to za akwai masu irin wannan daga cikin mutane wannan shine asaqu fushi a cikin jarrabawa manzo Allah yace kamar sa kai zakara kusa wanda yayi fushi sai Allah ya fushi da shi ina fata an fahimta kaga kenan wanda Allah yake so shi Allah ta'ala yake jarraba amma kuma kan an ce wanda Allah yake so shi Allah yake jarraba ba sai aka ce kuma ka je ka tabbata Allah ya jarrabe ka ba an fahimta kusa akwai akwai ainihin wato a yan haka tuqatihi masu tsoron Allah haka tuqatihi a yanzu wani sai ce fitin da haka ne Allahumma fi bi shi ita. Allah ka gargabe da duk abin da kana dama A taba yin wani mutum a samnunul muhib ya taɓa ba mu kissa ana wani masoyin Allah mutum ne wanda an yi masa shaida yana son Allah Mawaƙi ne adibi ne amma duk wata waƙa da zai yi ka ji waƙa ce ta yaban Allah waƙa ce ta kirarin Allah waƙa ce ta kora Allah da ta Allah saboda yadda yake son Allah an fahimta har ta kai yana ji ma cewa ai shi mallakin Allah ne duk abin da Allah ya ga dama yi masa shi ya shirya zai karɓa ne a gare shi har yake yin addu'a yana cewa Allahumma fili bi ma shi'ita ya Allah ka jarrabe ni da duk abin da ka dama ko menene ya Allah jarrabe ni da shi sai Allah ya amsa addu'arsa Allah ta'ala ya jarrabe shi da fitsari aka riƙe masa fitsari ya kasa yin fitsari ga fitsarin yana ji in ya je ya tsugunna kuma ji yadda zai yunkurin fitsari fitsari ba zai fito ba kuma ya ka jin sati a ba shi yake zai iya ba Allahumma firibi ma shi yake Allah ka jarrabe ni duk abin da ka ga dama so da aka kwana ɗaya biyu babu fitsari ta mara ta cika da fitsari ko sun yadda mara mutum take in ta cika da fitsari mutum ya kasa samun nutsuwa almuhib yar kaha ce malam ya rikice ya fita hayyacin sa ya shiga damuwa ya dinga istighfar yana Allah na tuba Allah ka yafe min Allah na tuba har sai da ta kai ta kawo ya zama tamkar mahaukaci yana yawo kwararo kwararo yana bin makarantu ƙananan yara yana raba musu kwaba yana cewa udu uli amma kumul kazzab to yiwa kawun ku matsariyaci addu'a Allah ya saka mai mara sai haka ya dingabi har Allah ta'ala ya gama jarraba shi ya saka masa mara ya samu ya fitarin sa galan guda to tun daga lokacin an ce sannudul muqaddis sai ce a barin kazzab ai ba ma ba ba masoyin Allah bane makaryaci ne kaga baya halatta da ce Allah yana jarraba waɗanda ya ga dama daga cikin bayi waɗanda yake so ka ce ya Allah ka jarrabe ni da duk abin da ka ga dama saboda ka so ni wannan kuskure ne ina fata an fahimta da haka an kura a nan malamai suka ce Allah yana haɗa duk kuran da ya ga dama ko ta musulmi ko kuma ta ainihin wato kafirai ya halakar da su ko ya sauka musu da wata azaba wadda za ta ƙara musu imani da yaƙini ta kuma ƙara musu haƙuri da ainihin wato juriya. Shi ya sa Imam Al'alusi alaihi rahmatullah yake magana game da faɗin Allah wa in min ƙaryace yake cewa zahirin umumin lafazin yana nuni ne a kan cewa kowace alƙarya Allah subhanahu wa ta'ala yake ne kowace alƙarya sawa'un wannan alƙaryar mai ɗa'a ce ga Allah muminai ne ko kuma wannan al'ummar fajirai ne masu sabon Allah ko ma kafurai waɗanda ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba in Allah ya ga dama yana halakar da su ta hanyar kashe su ga baki ɗaya ko ta hanyar saukar musu da wata musiba ko kuma ta hanyar jeho musu wani bala'i ko jeho waɗansu mutane waɗanda ainihin wato za su halakar da su amma bisa da al'ada al'ummatan da Allah ya fi halakarwa su ne masu saba masa masu ƙetare iyaka shi sa Allah ya ce da mu fa kullun akadna bi dhalbi minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhdathu sayha ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا به الأرض هذا هو أن أرضي سنين جميع تزنو بيسو حتى إن كتو سيهودا وودن الله يما يجسو بالرأي أصحاب الصبت واسألهم عن القرية التي كانت قافرة البحر إذ يأتيهم إتانو إذ يأتيهم في صبكو إذ يأتيهم إتانهم يوم شبطهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تعديهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفتكون هذا سوما الله يما يجسو بالرأي صبو جليل صبو جليل عند سكع الفقر da ka kowace al'umma Allah yana iya yi masa haka amma dai Allah ya fi yin haka ga waɗanda suka ainihin wato saba masa shi yasa ya ainihin wato ya ce kowace al'umma tana iya shiga amma ra'ayin malaman farko ya farin jaye waɗanda suke cewa Allah yana yin haka ne ga waɗanda suka saba masa ko suka ketare iyakarsa ko kuma suka kasance ainihin wato gafanallu. amma matuƙar al'umma al'umma ce na gari Allah baya halaka ko da a ce a cikin al'umma waɗanda suke fasadin akwai na gari to Allah ba zai halakar da su ga baki ɗaya ba shi yasa Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun da kai ka baya halakar da wata al'umma haka kawai saboda zalunci a ce mutanen wannan alƙarya ɗin sale an bayi ne Allah ya halakar da su Allah baya yin shi yasa in muka duba ainihin wato waɗannan waɗanda muka ba da misalin su na ƙarshe ashabu tsarki ai sai da Allah ya tseratar da nagarin falamma da su ma zukiru fihi an jaina alladhina yanhauna 'ani su'i wa akadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yasfukun bayan sun wuce gona da iri an yi musu wa'azin ba su ji ba an gargaɗe su ba su karɓi gargaɗin ba Allah ya ce sai muka tseratar da waɗanda suke hana su ɓarna waɗanda suka kasance na gari masu yi wa Allah da'a Allah ya ce sai muka tseratar da su waɗanda suke laifin kuma sai muka riƙe su da azaba mummuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci ya sabon Allah wata irin azaba ce falamma atau amma nuhu ku. Allah ce yayin da suka ci gaba da zuwa ga abin da aka hana su da shi suka ci gaba da kamun kifi da aka hana su ƙulna da lahum ƙira qiradatan qasirin Allah ya ce sai muka ce da su ku tun da kun ki kuwa a su kun ki ku bar abin da aka ce ku bari to ku zama rika a kantattu sai Allah ya mayar da su sai ka ga mutum da komarsa a bakin ruwa yana samun kifi sai ya zama gari a gaba magana samun kifi sai dai a dinga tsalle tsalle to me ya janyo sakon Allah waɗancan da suke hanawa Allah ya tsere da su shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace ko dai ku dinga umarni da kyakkyawa kuna ani da mummuna ko kuma Allah ya sauka muku da musibar da ba za ku iya da ita ba kuma ku roki Allah ya ci amsa mu da ka dole a samu al'umma tana umarni da kyakkyawa tana hani da mummuna khairiyya din da Allah ya ba wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi sallama, ya ba su ita ne saboda umarni da kyakkyawa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma wadda aka fitar da ita don ta amfanar da mutane me yasa kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuma kun yi imani da Allah ya waɗanda suke umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna Allah subhanahu wata'ala yana ainihin wato tseratar da su ya kuma ainihin wato halakar da waɗanda suke saban Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne wanda yake da Allah ya tabbatar da shi tun gabanin halittar sammai da ƙasai shi yasa Allah ya ce wa kana zalika fi kitabi wannan halakar wadda Allah yake yi wa al'ummar da suka saba masa suka ƙetare iyaka suka ƙaryata manzanni abu ne wanda dama can Allah ya rubuta shi tun gabanin a halicci al'ummar an ƙaddara an rubuta al'ummar wane adadi kaza za su imani adadi kaza za su saba za su yi barna za mu halakar da su haka al'ummar annabi wani kaza za su imani za mu tsiratar da su kaza za su saba su yi barna da fasadi za mu halakar da su Allah ya riga ya kaddara wannan sun gabanin halittar bayi waɗanda za a halakar da su an kaddara waɗanda za a saba musu da azaba an kaddara ita azaba in ta zo takan halakar da wasu wasu kuma ba ta halakar da su sanadiyarta sai su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta shi yasa Imam al-Qurtubi yace masura ai maktuban abu ne wanda an riga an rubuta shi an tabbatar zai faru lokaci kawai ake jira in lokacin ya zo kuma wannan abin zai faru li kulli ajalin kitab kowane ajali duk abin da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi sai Allah ya ce ne وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ubangiji ya ce wa ma mana'ana an nursila bi ayati illa an kazzaba bi awwal فآتنا قولا أقسموا بصير فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا sai Allah subhanahu Ta'ala kuma ya ci gaba da bayyana mana falala daga cikin falalolin da ya yi wa al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma yadda Allah subhanahu Ta'ala yake jin kan wannan al'umma yake kuma ainihin wato tausaya mata Allah ta'ala ya ce wa ma mana ana an nursila da ayati ba wani abu ne ya sa muka ki mu tura musu da kayoyi waɗansu manyan alamu kamar yadda muka tura wa al'ummatan da suka gabata ba illa an kazzaba bi al sai dan cewa waɗancan ɗin ma da muka tura musu ayoyin sun karyata ba su imani ba wa atina samudin naqata kuma mun ba wa samudawa taguwa mubsiratan wadda suke iya ganin ta ƙuru kuru wa zalamu biha amma sai suka yi zalunci suka kafirce wa Allah wa ma nursila bi wa ma nursilu bi ayati illa takwifa Allah ce kuma ba ma tura aya wata alama wadda za ta tabbatar da annabtar annabi sai dan a tsoratar da al'ummar da ke tare da wannan annabi wannan ayar ita ma tana daga cikin ayoyin da malaman tafsiri suka kawo dalilai da dama waɗanda suke ganin su ne suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita. Imamu Ahmad alaihi rahmatullah a cikin littafinsa ya kawo hadisi daga ainihin wato Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kara mishi yadda. Yake cewa sa'ala ahlu Makka da Nabiya sallallahu alaihi wa sallama mutanen garin Makka sun nemi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an yaj'ala hana lahu safa zahaba suka ce in har kana so mai imani da kai mu yadda kai annabi ne manzo da Allah ta'ala ya aiko to sai ta sanya wannan dutsen na kafa gaba ɗaya ya zama zinare wa an yunashiya aljibala anhum fayazra'u kuma waɗannan duwatsun da suka zagaye garin Makka muna so gaba ɗaya a shafe mana su a baje su wajen ya zama ƙasa yadda za mu iya yin shuka ta fito faƙila lahu sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in shi'ita an nasta'aniya bihim wa in shi'ita an nu'tiyahum alladhi sa'alu sai Allah ya ce da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama abinda suka roƙa in ka ga dama za mu kyale su ba za mu zo da abin da suka nema ba amma da yawa daga cikin su na shirye in ka mun ga dama kuma in kana so za mu yi musu abin da suke so ma'ana dutsen safa da suka ce ya mayar da shi zinare Allah ya ce za mu mayar musu da shi zinare gaba ɗaya sannan za mu tafiyar da duwatsun da suka kewaye garin makka gaba ɗaya mai flat su garin makka ya tashi daga tsandauri ya koma noman ƙasa da za su iya yin shuka ta fito in ka so za mu iya yin haka walakin sai dai fa'in kafaru in muka yi abin da suka nema kuma suka kafirce suka yi imani uhliku kama ahlaku man kana qablakum min al-umam Allah ce to zan halakar da su kamar yadda na halakar da al'ummatan da suka gabata qala na sai manzo Allah ya a a'a ya Allah ba sai an yi musu da abasu haka ina fata an fahimta da haka na sa'i ya rawaito irin wannan hadisin shi da ainihin wato jarir bin Abdullahi al-Bajali Allah ya kara musu yadda. suka ce wannan shine dalilin saukar da wannan aya mutanen mata sun nemi Allah ya kawo wata aya da za ta tabbatar da cewa annabi manzon ne da wata aya suke so shine dutsen safa an san dutsen safa amma a wajen Allah abu ne mai sauki wa kana zalika ala Allah yasir Ya ka Allah ya ce in kuna so zazzabo ne in aka ce ku zazzabo wajen da yake da zuwa su ne manya da ƙanana shi yasa babu abin da ake shukawa a masa ya duk abin da ka gani a masa shigar da shi ake yi ina fata an fahimta mun yi wannan bayanin da a shekarun baya cikin suratu ibrahim in ba a manta ba suka ce to suna so a tafiyar da waɗannan duwatsun ƙasar su ta zama rayayyiya wadda za su iya shuka tsiro kuma ya fito su amfana abin da suke so ke a cikin suratul furqan bayan sun faɗi waɗannan biyu sai suka ƙara da cewa ko kuma a ba annabi wani lambu a cikin garin makon da ba a shuka a ce ga wani gadin wani lambu ne na annabi za a shiga duk wani nau'in ‘ya'yan itatuwa za a samu a ciki. Allah ya ce, in ka so za mu musu wannan, amma in suka kafurce bayan su da abin da suka nema, Allah ya ce za mu halakar da su. Ya Allah ya ce, ba wani abu ne yasa ba ma irin wannan abin da mutane suke nema a yi musu ba, sai dan mun san in mun yi ɗin ma ba za su imani ba. Domin a baya mun yi irin wannan ɗin kuma ba a yi imani ba. samudawa sun ce ba za su imani da annabi salihu ba har sai dutse ya haifi taguwa suka ja annabi salihu bayan gari aka nuna masa wani katon dutse aka ce so muke wannan dutsen ya haifan mana taguwa amma raƙumi na miji ba taguwa mace Allah ya ce ka annabi salihu ka gaya musu in mun sa dutsen ya haifa za su imani suka ce za su Allah ya ce sai muka ba su wa atina samudan naqata mubsiratan Allah ya ce ƙuru-ƙuru suna gani da su lokacin da dutsen yake nishi na naƙuda kamar yadda mace ke nishi lokacin da za ta haifu haka suke gani da su kuma suna ji dutsen ya tsage taguwar ta fito bayan ta fito ma Allah bai basu haka ba ita ma ta koma gefe ta ƙara kwanciya ta ƙara yin nishi ta haifuwa ta taguwa sun nemi guda ɗaya Allah ya ba su biyu amma fa zalamu bi sai suka karyata daga kai ma inda a yanzu za mu ce za mu musu abin da suka ce a yi musu za su ce sihiri ne ba gaskiya ba ina fata an fahimta haka Sa'id bin Zubair alaihi rahmatullah shi ma ya kawo kusan kusan wannan magana yake cewa qala al-mushrikuna ya Muhammad mushrikan larabawa suka ce ya kai Muhammad innaka taz'umu annahu kana qablaka anbiya ce kana rayawa kana faɗa mana cewa gabaninka an yi wasu annabawa kana ba da labari akwai annabuwa ne akwai annabuwa ne akwai annabuwa ne famin umman sukhira na urre daga ciki ka ba mu labarin akwai wanda aka hore masa iska annabi suleiman ta ce yana yin duk abin da ya ga dama a iska ya aiki iska ya sa iska ta yi kaza ta kaza ta yi kaza wa minhum man kana yuhyi al-mauta ta gaya mana daga cikin annabawa akwai wanda shi matattu ba yake tayarwa ya rayar da su shi da annabi Isa dan Maryam fa in sarraka an nu'mina bika wa nusaddiqaka wa nusaddiqaka in kana so mu imani da kai kuma mu gaskata ka fad'u rabbaka an yakuna lana safa dhahaba kai ma ka roƙan mana ubangijinka ya mayan mana da safa ta zama dutsen zinari kamar yadda waɗanda suka roƙi Allah aka ba su abubuwan da aka ba su. Allahu ilaihi sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi wahayi yake cewa inni qad sami'tu allazi qalu Allah yake gaya wa annabi na ji abin da suke faɗe Da in shi ita an dafa alal allazi qalu in ka so ya Muhammad za mu aikata abin da suka ce a aikata musu fa’in yu'inu, lam amma in muka aikata musu ba su imani ba nazala al'azab to azaba za ta sauka a kansu fa innahu laysa ba'du nuzul zurin ayat munazaratun domin babu wani abu da yake biyo bayan saukar da aya da tattaunawa in har mun saukar musu da abin da suka nema a saukar ba su imani ba to ba magana kuma ka ci gaba ne musu wa'azi ba magana ka tambaye su yasa ba ku imani ba azaba ce kawai za ta biyo baya wa in ita, in kuma ainihin wato kaki in kuma ka so Allah ya ce za mu rabu da su ba za mu saukan musu da ainihin wato wannan azabar ba ba kuma za mu bayar da abin da ainihin wato suke buƙatar ainihin wato a saukan musu ba wannan ita ma wata riwaya ce wadda take da alaƙa da waccan akwai riwayar Abdullahi ibn kafa har wa yau wadda Allah ya bawa annabi wani abu da ke fara kwantar masa da hankali bayan ba a saukar da wannan ayar ba kamar yadda riwayar ta zo ƙorashawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce udu lana rabbaka an yaj'ala lana saha zahaban wa nu'minu bika ka roƙan mana ka ya mayan mana da dukkan safa ya zama zinari sai mu imani da kai kala sai manzon Allah ya ce wa taqalun in an mayar da safa din zinare da yadda za ku yi imani qalu na sai suka ce eh da'a sai manzon Allah ya yi addu'a فأتاه جبريل فقال يا الله يتورو متى جبريل يتي إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك وبنجزم كياتي نغيشيك وما ياتي نفدع مكة إن شئت أصبح صفاهكم ذهبا in kana so kamar yadda suke bukata su kwanta in sun wayi gari za su ga dutsen safa ya zama zinare wa in shi'ita faman kafara minhum amma wanda ya kafirce daga cikinsu ba da zalika kayan safaɗin ya zama zinare azabtuhu azaban la'u, u'azibuhu ahadan min al'alamin Allah ya ce to zan mai azaba irin wadda ban taɓa yi wa wani abin halitta ba kuma in shi ita in kuma kaso za mu kyale su ba za mu saukar da abin da suka nema ba walakin amma fatahtu ba ba tawbati war rahma to zan buɗe musu kofa ta tuba da rahama ta yadda duk abin da suka in suka tuba zan gafarta musu fa qala sai manzon Allah yake bal baba tawbati war rahma a'a ya ubangiji ba su da abin da suke nema ba sai an sauka ba a buɗe mana kofar tuba da kuma kofar rahama da jinkai ina fata an fahimta haka al'aya da Allah subhanahu wa ya ambata anan jam'i ne na al'aya al'aya kuma shine wata alama wata alama da Allah yake bawa annabi a nan ayar da aka ce za a bawa annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da suka nema qalbi safa zahban ma'ana a mayan musu da dutsen safa ya zama ainihin wato zinari domin min iza'atil jibali an makat li yazra'u makanaha da kuma tafiyan musu da duwatsun garin makka ta yadda za su iya yin shuka ta waɗannan su ne ayoyin da suke nema ina fata an fahimta Ya duk inda ka ji an ce al'aya na nufin wata alama da aka ba wa ainihin wato wani annabi daga cikin ainihin wato annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su wannan abin da suka nema ba, amma ya ba mumine daga cikin su gafararsa da su ba. Ta yadda in mutum ya aikata laifi ya su ba, Allah subhanahu wa ta'ala zai kafa tubansa zai kuma ainihin wato gafarta masa. sai ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama garkuwa ga wannan al'umma da ya sa muka ce annabi ya zama garkuwa ai ragowar annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu manzanni ai su ba a ba su zaɓin cewa za su yi imani ko ba za su yi imani ba ina fata an fahimta ba a ba su zaɓi ba kawai abin da suka ce a ba su kai tsaye an ba su waɗanda suka yi imani sun tsira waɗanda ba su imani ba Allah ta'ala ya azabtar da su amma su al'ummar annabi ke aka ba su zaɓi aka ba annabin zaɓi in ka so za a yi musu abin da suka ci amma in ba su imani ba azaba za ta yi baya in kuma ka so za mu kyale su amma za mu buɗe musu kofar rahama da su ba kaga annabi ya zama rahama ga al'ummar su kenan yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim ba wani abu ne yasa Allah yake azabtar da al'ummar ba sai dan ka kasance a cikinsu. Shi yasa Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda ya ce wannan al'ummar ta annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ba ta garkuwa guda biyu. Garkuwa ɗaya Allah ya tafiyar da ita, amma garkuwa ɗaya tana nan har a kashi al'iyama. yace ce garkuwar farko da Allah ya ambata ita ce annabi sallallahu Alaihi wa wasallama da Allah ya ce wa makanan lahuli wa azibahu wa an tafihim. ba wani abu ne ya sa Allah ya ki azabtar da su ba sai dan tana ciki annabi yana cikin wannan akan ba kuma kana Allah ne mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ba wani abu ne kuma ya sa Allah ba zai azabtar da su bayan ba ta nan ba sai dan a cikin su da akwai masu tuba masu komawa da zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su nemi gafara kaga kenan alfarmar annabi al'umma take ci Allah bai halakar da ita duk wannan laifuffukan da ake aikatawa a yau in ban da alfarmar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma istighfari wallahi da tuni Allah ya kai mu makabarta tare babu wani dangi sako da ba a yi a yau wanda a baya an yi shi shi kadai sanadiyar sa Allah ya halakar da al'umma duk wani zunubi da wata al'umma da ta gabace mu ta yi babu wanda ba a yin su a yau ba wanda kuma dalilin sa ba zai Allah ya halakar da al'umma ba amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daga mana kafa yake kyale mu saboda alfarmar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ka zubar da jini da ake yi yau babu abin da yake mafi sauki yau a cikin wannan al'umma sama da zubar da jini zubar da jini ya zama ba a bakin komai ba yanzu jiya nake karantawa a labarai an shiga wani ƙauye a jihar Kebbi an kashe mutum wajen mutum arba'in da ɗaya a jihar Kebbi mutum arba'in da ɗaya a satin da ya gabata satin da muka ɗauki azumi duk da za a ɗauki azumi akwai garin da aka shiga nan ma aka kashe mutane wajen mutum talatin da shida babu wata rana da za a wayi gari ba tare da an zubar da jini ba tare da an kashe mutane ba waɗanda ba su zuba ba su gani ba Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda ya ce da zawali duniya ahwanu inda Allah min qatl nafs al-mu'min a duniya gaba ɗaya ta salwanta ta rushe ya fi sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kan asibar da jinin mumini guda ɗaya a kashe mumini guda su ya kullum kashe mutane ake gabaninmu kuma suna ji suna gani ba inda za a ce yau an kashe mutum shugabanni ba su gani ba domin ta an yi abin kafafun yada labarai suke watsawa wani lokacin da gawawwakin da aka kashe amma a cikin mamaki shugabanni za su gani hankalin su kwance su ci su koshi su sha su koshi su kwanta su bacci da mai shaki kuma wai abin takaici abin takaici a irin wannan situation din da ake kashe mu wai shugaban kasa ya fito yake cewa wai mu yafe masa an sai a yafe ba za a yafe maka ta yaya za mu yafe maka ka iya abin da ya kamata bukatar ka kawai ita ce bukata ita kasa a gaba abin da zai zartar da kai akan kujerarka shi kasa a gaba a haka kake so mu yafe maka wallahi ba za mu yafe ba a matsayinmu na 'yan arewa ba za mu yafe irin zalincin da ake yi mana ba mu da wakilcin shuwagabanni? duk shugabanninmu na arewa aljihunsu ne a gabansu bukata su ita ce bukata ba su ba ba rayukan su ba su duk inda suke suna cikin aminci suna cikin tsaro duk inda suke da kwamfoyi na jami'an tsaro amma talakawansu ba abin da ya shafe su da halin da su. su mutu ko su rayu a banza bukatuwarsu ga talakawa shine lokacin da su zo su kasa musu kariya a haka ake tunanin zamu yafe wa wani shugaba da ya zalunce mu a haka kuke tunanin zamu yafe mu halin da kuka jefa mu a ciki musiba a haka wallahi ba za mu yafe ba in kuna so mu yafe muku ku daidaita mana halin da muke ciki ai ku kuka samu a cikin musibar da muke ciki da su muke magana da tattare na kungiyar jama'a za su ji a lalafai gashi a zaune duk wannan halin da ake ciki da insecurity wallahi wallahi shugabanni suna da hannu shugabannin mu suna da hannu a wannan insecurity din Najeriya akwai evidence gwamnan Katsina a kwanakin baya so ya faɗa akwai manyan jami'an gwamnati da aka kama a haka ke nasa ɗan rufa ya zo ya zargi ofishin mai ba shugaban kasa shawara a kan harkar tsaro ruhu rubato cewa a ofishinsa ake ɗaukar nauyin 'yan ta'adda daga ofishinsa ake ba su abinci ake ba su kuɗi ake ba su makamai har yau ba a fito an kalubalen ba ba a fito an ce ƙarya ya an kai shi kotu ba sun yi claiming damage cewa ya ɓata musu suna ya musu sharri ƙarshe saboda a raina mana wayo da tunani sai aka ce wayar fan siyasa ne saboda different party ne yanzu a kwana-kwanan nan ga wani zargin da ya fito daga ofishin cewa an shigo da guba Najeriya kuma mu abin da muka ɗauka wannan gubar za a amfani da ita ne wajen kashe ni. da ba a fito an mana bayanin me za a yi da wannan gubar a Najeriya ba ba a fito an mana bayani me za a yi da ita a Najeriya ba guba ce wadda duk ƙarfin jinin a kwana uku ta kashe ka me za a yi da ita a Najeriya ko ita ma 'yan ta'adda za a bawa abinci a ruwa su sha su mutu 'yan ta'addan da kuke bawa manya-manyan makamai 'yan ta'addan damfara tabbi katsina sokoto makaman da suke fitowa suna nunawa a kafafen yada labarai tiktok da twitter da facebook da aka ga ɗan ta'adda yana bidiyo ya live kuma a ce ba a san location ɗin da yake ba bindigun da ke hannunsu yanzu bindigu ne waɗanda suke iya harbin kuka ba a ina suka samu wa ya ba su za sai taya za mu yafe muku ana to haka muna kiranta shugaban ƙasa in so kake mu yafe ma magana ce ta abawa mai haƙƙi haƙƙinsa kawai a dawo mana da tsaronmu a dawo mana da amincinmu a dawo mana da kwanciyar hankalinmu a daina kashe mu sai mu yafe abin da muka ce ba mu yarda da shi ba a canza mana da wanda muka yarda yanzu ga shugaban a mifutin ɗin nan da aka ba a INEC tun da aka yi appointment ɗinsa musulman Najeriya muke cewa ba mu yadda ba ba mu yadda ba saboda matsiyin musulunci ne da musulmai amma da mu kananan da shugabanninmu da sarakunanmu da malamanmu da an mayar da mu ba mu da amfani kiran ya sace a banza dattijan waɗanda muke ganin dattijai ne sun yi kira malamai sun yi kira sarakuna sun yi kira duk a banza ko tarihi ba ka yi ba shugaban kasa ko tari ba kai mana ba ma'ana mai ta haukan mu kenan mai ta haushi mai ta iko bayan hari ba za ka canza ba saboda kana da interest a kansa zai yi maka abin da kake so a 2027 kana da interest ma abin da kake so a 2027 muna nan muna zuba ido samun malamin da zai zo ya kara mana musulun mutum a 2027 an bace da wasu ma an harbi karsana an kwace ga addini kiristanci kuma yana juya Najeriya wallahi kiristanci ne yake juya Najeriya a yau duk wata kujera da ka sani babba a Najeriya kirista ne aka a haka wai wasu musulmai marasa kishi suke maganar wai kiyayyar addini ke ta ake yi a mukutun. wai ba wani maganar cewa waye waye ba INEC da aka abin da aka samar da INEC in 1956 1958 1958 aka samar da INEC up till now musulmai biyu ne suke INEC tun daga 1958 zuwa yanzu daga jega ke wanda ya maye gurbin sa afad wane ne amma duk waɗanda suka biyo baya suka rike wannan kujerar kiristoci ne Ka taɓa ji wani musulmi ya ce a sauƙi wani saboda kirista ne duk waɗanda suka rike musulmai biyu ne tun daga 1958 zuwa yanzu ka taɓa jin wata shekara da aka ce wai musulmai ba su yarda da shugaban INEC ba ba wai magana ce ta arne ba ne kowaye ma arnan a ɗauko a sa kujerun musulmai ɗan arewa nawa ne aka sauke su aka ba wa arna waye tari waye ce wani abu minista abu ta da musulmi ba ne ɗan arewa aka sauke shi aka kawo arne kujeru nawa ne na musulmai aka sauke su aka ba arna waɗanda ta shugaban ƙasa suke da intanet a kansu ka ji ce wani abu to da ka in kana so mu yafe maka a gyara abin da muke so a gyara shine zamu zamu iya yafewa ba wai zamu yafe din bane in an gyara din ma zamu ji shin zamu iya yafe wanne kuma zamu yafe ba in an gyara din ma sai mun yi tunanin zamu iya yafewa ko ba zamu yafe ba amma ba yadda za a ane mana wannan zalunci kuma a zo a ce mana mu yafe mu yafe wannan ba za mu yafe ba ba tsoro ne yake sa ba a fada gaskiya ba ba za mu daina jin tsoron dama kuma mu ba tsoron muke ji ba jininmu na matasa ne samar ta ce kake mu abin da dattijan ba za su iya ba shi muke yi yanzu ko ba ma tsoro wallahi ba ɗauri ba ne ko kisa ka ɗaure muka ci gaba da rayuwa ka ɗaure mu da igiyar da za ka tarar da igiyar duniya gaba ɗaya wajen ɗaure mu in kisa ne ka kashe mu kai ka zauna gadin duniya ba shi kenan ba eh a cikin rayuwar da irin wannan rayuwar ta cikin ciki da zalunci wallahi gara mutuwa in dai kana da yaƙinin Allah zai ji kanka ma yace ya shiga ya aminta mata muna sallah ana kashe gidajen mu bin mu ake ana kashe mu arewa matan mu da ƴaƴan mu kaɗe kuma shugabanni kuna gani saboda munafunci da karfin soja a Najeriya wai a ce sojojin Amerika su za su zo su taimaka muku a wajen yaƙar jami'an tsaro Allah ya ji kan abace ya gafarta musu yake duk wata fitina a Najeriya da ta gagari jami'an tsaro we just for 8 hours ya ce to gabanni ne a cikin wannan fitina a sashe ne ya faɗi wannan maganar ko kan ya faɗa kuma shi yanzu muna gani da wata fitina a Najeriya da za ta wuce kwana biyu awa arba'in da takwas a kasa maganin ta sai in hukuma tana da hannu a cikin a cikin wannan fitina kuma ni dama na daɗe ina faɗa ko dai hukuma ta yi maganin waɗannan matsalolin ko kuma ita take yi ne kawai Bandit! kidnappers boko haram nakurawa waye waye waye waye wallahi ko dai gwamnati ta yi maganin su ko kuma gwamnati ta sallama sun fi karfinta ta ba su kasar ko kuma gwamnati ce take yi cikin ukun nan dole sai an yi daya so da in kuna so mu yi shiru ku gyara in kuna so mu yace ku gyara in kun ga dama ku ta cewa muna tunzura mutane canziri ba mu fara ba wa sai 2027 wannan shi ne magana kuma ba za mu gushe ba muna kai ƙarar ku wajen Allah ba za mu gushe ba muna kai ƙarar ku wajen Allah mun san Allah ba zai kyale ku ba wallahi in Allah ya kyale ku a duniya Allah ba zai kyale ku ba a lafiya da na fara daidai Allah ta'ala ya hada mu aladan baki daya wanda ne kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mu bi hadal qadr kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته asusun marayu ya ake tashi ɗan agaji kun daga iya muke za mu dinga naira ɗari ko ɗari biyu kullum na ga wasu kuma suna fara ina ga za fara rufe kofofi

Really, we're going to have to ask about all the